الله الرحمن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 a wannan wata shekara ta 1445 muna masu farawa da roƙon allah alhayu alkayyum ya yi rahama da jinƙai da gafara da yafiya zuwa ga iyayenmu da malamanmu da zuriyarmu da 'yan uwanmu muna roƙon allah ta'ala ya haɗa fuskokinmu da nasu a gidan aljanna muna roƙon allah ta'ala ya mana baiwa da rayuwa akan daidai tsarin da shi ya zaɓa mana muna roƙonsa subhanahu wata'ala ya ɗauki rayuwarmu da imani ibadu da muke a wannan wata mai albarka muna roƙon allah ta'ala ya amsa mana addu'o'i da muke yi dare da rana muna roƙon allah ta'ala ya amsa mana a matsayinmu na 'yan adam wuraren da muka kuskure muna roƙon allah ta'ala ya yafe mana mana gafara 'yan uwanmu da aka yi garkuwa da su a jihohi da dama waɗanda aka sake su ko suka tsira muna gode wa Allah a kan wannan ni'ima taimakonsa ne ba wayan ɗan adam ba ne waɗanda suke hannu a kowane ɓangare na najeriya muna roƙon Allah ya kubutar da su Allah ta'ala ya tseratar da su mu da muke a kubuci Allah ta'ala ya ci gaba da kare mu yau muna sha shida ga watan ramadan hijira shekara ta 1445 wannan ke bayyana mana babu kokwanto ko da wata ya yi kwana talatin mun ba wa fiye da watan ramadana baya daga cikin darussa da muke koya shine kwanakinmu suna karewa kamar a yau muka yi darasi na farko a watan ramadan yau mun zauna muna darasi na goma sha shida akwai kuma 'yan uwanmu da dama da shekara da ta gabata an yi azumi da su bana ba a yi da su ba wasu daga cikin wallahu alam akwai wanda za a yi azumin ramadana bana da su a najeriya da kuma a duniya shekara mai zuwa allah ta'ala ba zai kaddara a yi da su ba muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya ɗauki rayuwarmu a kan imani 'yan kwanaki da suka saura na wannan wata na ramadana sai mu ƙara ƙaimi wajen yin ibadu da kyautata alaƙa tsakaninmu da allah ciyarwa fi sabilillahi mu ƙara tsayawa mu yi sallan dare mu yi ƙoƙari mu ƙara a daidai wannan lokaci ya dace mu yi abin da ake cewa safe assessment ko safe examination ko safe evaluation mu duba daga ɗaya ga ramadan zuwa sha shida waɗanne abubuwa ne muka yi masu kyau da muke zaton rahamar allah mu gode wa allah a kansu mu roƙi tabbatuwa a kai mu roƙi allah ya ba mu ikon ƙara tsarkake zukatanmu mu duba ɓangarorin da muke ga mun kasa a matsayinmu na 'yan adam mu yi ƙoƙari a waɗannan kwanaki da gaggawa mu ɗanyi adjustment mu gyara saboda sauran kwanakin mu rabautu da su wannan iya da matukar muhimmanci ga dukkan mutum da yake ibada a wannan wata na ramadana muna roƙon allah ta'ala ya amsa mana waɗanda suke cikin ƙuncin rayuwa a cikinmu na abin da za a ci ko abin da za a sha ko wajen zama ko kuɗin makarantar yara ko kuɗin magani allah ta'ala ya sauwake musu Allah ta'ala ya yaye musu waɗanda suke tada hankali a Najeriya a kowane ɓangare ne da suke tada fitintunu ko satan mutane ko ta'addanci Allah ya shirye su idan ba za su shiri ba Allah ya mai da bala'i ya ƙare a kansu gwagware <laughs> gwagware to bari dai ɗan gyara matasa da ba su taba aure ba da suke neman aure Allah ya buɗe musu daga cikin kofofinsa na rahama ya haɗa su da abokanan aure na kwarai ‘yan mata da ke neman maza na aure Allah ya ba su mazan kwarai kuma Allah ya saba hali Allah kuma ya sauwaƙe musu rayuwar duniya ya kuma kai su zuwa ga aljanna shi ke na aiko? ko akwai ya saurari komai ya aiko? wai aran ma ya ce masu neman ƙari <laughs> wannan wurin kasan sai da dabarbaru ake addu'an nan kasan kaji mace ta ce wannan munafuki ne so definition din munafuki a duk shinarin iyaye mata shi ne ko ka nemo wacce za a kara ko ka yi rakiyan kari ko ka je wajen ɗaura aure ko an je hira da kai ko ka je kai sadaki ko ka je tambaya su a duk shinarin su wannan shi ne munafuki <laughs> so a ramma kuma ya ce yi addu'a so duk wani bawan Allah da ke son tafiya zuwa ga ƙara Allah ya kai shi lafiya ya dawo da shi lafiya <laughs> waɗanda suke zaune lafiya da iyalinsu Allah ya kara musu zaman lafiya waɗanda suke da iyali rayuwa ta yi kunci Allah ya sauwaƙe musu waɗanda iyalansu suke ƙoƙarin mallakansu Allah ya ba su ikon mallakansu kan hanyar daidai kasan ni fa aure na a ce mijin hajiya ko wani abu da ya kama da haka ba na kasu ne zaman aure ne ya daɗi ita ma ai matar allaji ne an ce mijin hajiya ita ma menene matar allaji ne so in ana zaune aka ce kuna zaman lafiya da iyalinka to ka gode wa Allah Allah ya kara mana zaman lafiya da iyalanmu gabaki daya insha Allahu ta'ala matafiya Allah ya dada su lafiya Malam Ibrahim akwai injiniya Sila in akwai tambayoyi masu ma'ana sai a karanta ko insha Allah gabanin mu shiga zuwa ga tafsiri yadda na saba faɗa ga waɗanda suke yawan yanke clip a daina yanke tambaya daga amsa in aka yi tambaya a kun a tabbatar tambayar ta shiga cikin amsa in ka yanke amsa babu tambaya ba kai mai bayani adalci ba kuma a wani lokaci ba za a fahimci me yake nufi ba so duk inda za ka yanke clip ka yi sharing da wasu ko na wa'azi ko audio ko video ka tabbatar tambayar da aka yi wa malami ta shiga ciki da amsar da ya bayar ai ita tambayar da kalmomin da aka yi aiki yake nuna mai zai faɗa a amsar in ka riga ka cire tambayar za ka iya sa mai karantar da addini wani lokaci a rashin fahimta ba za a fahimce shi ba so a ka'ida a rika sa tambayar da aka karanta a saka ta a ciki tukuna sai a ba da amsa a yi ƙoƙarin kiyaye wannan duk inda wani ya ga abin da aka mana irin wannan ya rika jan hankalin mutane a rika kiyayewa a sanya tambayar a ji me aka tambaye mu kuma wace amsa muka bayar kuma amsar ba mu muke bayarwa muna faɗan abin da magabata suka faɗa ko na nesa ko na kusa ko na yanzu kuma insha Allah haka za mu ci gaba da yi to Allah dai shi samu wanye lafiya bismillah injiniya to malam ya tambaya ta farko yake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya kara wa malam lafiya da imani amin ya hayyu ya qayyum Allah ya cika kan magabatan malam da sauran amin ya hayo ya qayyum amin ya hayo ya qayyum ya zal wal ikram yace tambaya ta ina son abin karin bayani akan masu aikin agaji wurin gyara sahu a masallacin juma'a wasu ba sa samun sallah sannan kuma wasu ana ba ranar juma'a su kuma suna magana yin hakan ya dace ko suna da magabata ne a lokacin annabi da sahabbai a shawuwa lafiya daga ishaq adam to wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu bisa ga tambayar da injiniya ya karanta yanzu an yi shigen tambaya zuwa ga lajinatu da'ima lil buhuthil ilmiya a volume na takwas sun amsa tambayoyi akan abin da ya shafi sallan juma'a da makamantansu a shafi na ko namba na 188 sun ba da amsa da za ta iya gamsar da wannan na farko suka ce babu kokwanto yin sallan juma'a wajibi ne ga dukkan wanda yake baligi lafiyayye wanda yake ba matafiyi ba kamar da muka san uzuri da ke hana sallah har ma suka kafa hujja da ayar da Allah yake cewa ya ayyuhal ladina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil jumu'ati fas'au ila dhikrillah wa dharul bay' dhalikum khairul lakum in kuntum alamun wannan zai zama cikin suratul jumu'a aya ta tara kaga kai tsaye Allah ya ce an kira sallan juma'a ku je ku yi da wannan suka ce babu sabani akan wajibcin sallan juma'a ga mutumin da ya cika sharuɗa ba matsala ce khilafiyya ba a gari ma idan adadin musulmai sun kai arba'in duk yadda suka watsu a garin imamu shafi rahimahullah ya ce dole juma'a sai sun haɗu sun yi sallan juma'a sai lajinatu da'ima lil buhuthil ilmi suka kara da cewa yaya ga waɗanda ake sallah yanayin aikin su bai ba su ikon yi ba kamar suka ce kamar wanda suke aiki na tsaro wanda suke aiki suka ce kamar na traffic waɗanda suke kula da misali addressing system ko communication system wanda idan ya taɓu suka ci gaba da yin sallah zai iya affecting sallar masallata da makamantansu suka ce wannan a wurin Allah suna da uzuri kuma Allah yana iya ba su cikakken ladan wanda suka yi sallah ko ma fiye da ladan waɗanda suka yi sallar bisa ga kyakkyawan niyyarsu daga cikin dalilai da malamai ke kafawa akan cewa waɗanda suke irin waɗannan hidimomi suna da uzuri a wurin Allah shine babu wani aikin addini ɗaya da ke buƙatan jama'a su taru su yi face ka samu cewa akwai wasu jama'a da shari'a ta musu uzuri don su taimaka wa harkar ta tafi bi ma'ana dukkan hidima ta addini division of labor ne abinda masana tattalin arziki suke cewa division of labor wato abinda ke nufi rarrabuwa ne ku liman yana sallah ladan ya kira sallah ya tada ikama mafhum tayyib yan agaji suna kula da wajen parking yan agaji suna kula da tsaron wurin sallah wasu daga ciki suna kula da sistem na jiyarwa da ake sallah wasu suna kula da tsaro da rayukanku da mutuncinku suna kamar ribati a wurin Allah wannan uzurin su karbabbe ne malamai suka ce daga cikin dalilai ai Allah baya umurtan muminai duk abinda da za su yi dukkanin su yi sai dai wani bangare su yi wani bangare su rabu wa ma kana almu'minuna liyanfiru kafa laula na faramin kulli firkatin minhum ta'ifa liyatafaqahu fid dini wannan kamar cikin suratul tauba zai zama aya ta 122 kaga a nan Allah sai ce bai halatta mumine su tafi gaba ɗaya zuwa ga wani aiki na alheri ko filin daga ne ko wani abu ne sai ya ce me a samu wani bangare nasu su zauna a baya ai kaga kamar sallan juma'a ne wasu na sallah wasu suna kula da mu da muke sallah suna kula da rayukan mu suna kula da abubuwan hawanmu suna kula da trafik da ake samu to wannan shine asalin wasiya da Allah ya mana ba ma tafiya komai duka mu yi ai a yanzu a irin yadda ake cikin jarrabawa na tsaro da makamantansu masallacin juma'a gaba ɗaya a haɗu ana sallah da 'yan agaji da kowa kowa ya juya baya mu yi ruku'i tare mu yi sujada tare ai ba mu yi wa kanmu adalci ba ai addini dan strategy ne ba mu yi strategy ba shekaru nawa ya wuce ake sanya bama-bamai a masallatai da cocina a najeriya muna roƙon allah kada ya maimaita mana wannan lokacin allah ta'ala kada ya maimaita mana mun manta lokacin da shiga sallan ma sai an sa na'ura ana caja mutane ake shiga layi fa muke yanzu a shiga juma'a ko an manta lokacin ne su amma allah ta'ala ya sa abin ya zama tarihi ba don wayenmu ko iyawa ba saboda rahamarsa duk da haka ba za mu koma mu yi bacci ba harka ta tsaro muhimmin al'amari ne naka haka abin da suke daidai ne fiyayyen halitta ya shafi ta harka ta addini ya bar wasu a gida suna jira kamar tafiyarsa ta buka. ai ya bar aliyu bin abi talib radiyallahu anhu a baya misali nake bayarwa ai kaga bai tafi da shi ba akwai waɗanda ya tafi kamar irin su muawiya tubun muawiya al ba a je da su tabuka ba an bar su a baya lokacin da ya wasu fice-fice da irin hijira a da ya bar aliyu bin abi talib radiyallahu anhu a gida duka ga nasosi wani ma har ya wani ya kwanta akan shimfudinsa ba zai je da shi ba duka wannan ke bayyana mana in an je wani aiki dole a bar wasu na kula da gida ko kuma kuna ibadar su suna kula da lafiyarku da dukiyoyinku da kuma duk abin da ya dace a yi mafhum tayyib don haka abin da yan agaji suke yi ko jami'an tsaro da suke yi daidai ne mai iya yiwa Allah ya ba su lada fiye da mu da muke ibada ko haramin makka da madina kaje za ga ana sallar a wurin da ake ninka lada dubu ɗari ko sama da dubu a madina amma za ga ana sallar wani na tsaye baya sallar me dalili saboda suna kula da lafiyarmu da kuma dukiyoyinmu wallahu ta'ala a'alam abin da suke daidai ne wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh yake cewa da fatan malam na cikin koshin lafiya ina addu'a Allah ya yi rahama wa iyayen malam ya kara wa malam lafiya amin ya hayyu ya qayyum sai yake cewa tambaya ta ita ce menene halaccin karanta robotics and AI as a course of specialization wa musulmi a musulunci na gode ina nema wa iyayena wato rahama a wurin malam ya sa su addu'a da sauran yan musulmai daga Khalid Rabi Jos Yon Kantami Allah ya ji gan iyayenmu da iyayenka da suka rasu waɗanda suke raye Allah ya ƙara musu tsawon kwana da lafiya da imani tambaya da ya a kan karanta robotics da kuma ai ai shine artificial intelligence akwai taro da aka gayyace ni da ya zama musamman akan wannan matsaloli kamar wata ƙasa da biyar da suka wuce a united arab emirates wato ƙasar da mu muka fi sani da dubai dubai gari ne ba ƙasa ba an yi taron a abu zabe ne president na abu na united arab emirates ya gayyace mu kuma an gayyace ni daga najeriya na je most probably ina zaton kaman ni kadai na samu gayyata daga west africa idan zan tuna a wannan gayyata da aka yi uh, ya tara malamai a ƙarƙashin uae fatwa uae council for fatwa an yi taron ranar bakwai da, kuma takwas ga watan november shekara ta 2023 awa 48 aka yi ana taron sai dai akwai kwana biyu na isa gabanin a fara na ziyarce-ziyarce da kuma kwana biyu bayan an gama so hidima ta ɗauke mu kwana shida ne gaba daya an kuma ba ni dama na gabatar da takarda aka ya shafi akan wani asalin taron an yi shi ne conference akan mustajiddatul ilmiya wato advancement da ake samu ci gaba a duniyar kimiyya da fasaha menene mahangar na addini akan wannan ci gaba da ake samu shin menene addini zai karu da shi menene na halal menene na haramun kuma waɗanne matakai za a saka don ya zama al'umma ta amfana da wannan a wannan taro na san akwai shugaban uae council for fatwa sheikh abdullahi Bonobai akwai manyan malamai daga majalisu kibaril ulama na saudiya akwai manyan malamai daga fatwa council na egypt akwai manyan malamai daga fatwa council na qatar akwai na jordan akwai manyan malamai daga fatwa council na morocco na algeria akwai manyan malamai daga fatwa council na libya kusan duk waɗannan ƙasashe da na kira da makamantansu asalin shugaban council for fatwa ko wasu masana kimiyya an gayyace su fefa da aka bani ta yi magana na farko akan menene artificial intelligence gaba daya menene smart chips wannan su ne asalin abin da na yi fefa kusan biyu na gabatar ina ga kamar fefar akwai ta larabci tana nan online maybe a cikin ko an yi sharing ɗinta ko a website ko kuma a facebook da twitter amma na san an yi sharing so a wannan taro matakin da aka ɗauka shine an duba menene artificial intelligence artificial intelligence a sauwaje kan na bata muku lokaci shine kaman system ne da ake ƙirƙira. ko kuma na'ura mai kwakwalwa ake kirkira ko kuma wani na'ura na technology ake kirkira da zai hutashar da ɗan adam yin wani aiki shi ya rika yin aikin kamar ɗan adam ne yake yi saboda shi mutum sunansa natural intelligence halitta ce ta Allah to shi na'urar da ke kwaikwayo mutum ya zama artificial intelligence shi kuma robotics shi ma technology ne shi kuma ba hudashe da mutum bane wuri ne da ɗan adam ake ga bai dace ya shiga ba saboda ko hatsarin wurin ko rashin tabbas ɗin wurin ko kuma wani aiki ne da ake so a yi awa 24 da in an sa mutum zai buƙaci bacci ko zai gaji sai a saka robot sai taimaka wa ɗan adam kana iya zama anan sai ka tura robotic system ya tafi ko gona ya yi feshi ko kuma sojoji suna aiki da shi ya tafi filin daga inda ba a so dan adam ya je sai a saka asali robotic system sai a rika controlling daga nan sai a tura shi wani jeji kamar kilomita kaza sai ya kai hari sai ya dawo so yawanci da robotics da artificial intelligence suna da alaka da juna da irin su machine learning su big data analytics dukkaninsu kimiyya da fasaha ne na abin da ake cewa fourth industrial revolution ko kuma a ce industry 4.0 wanda shine most recent advancement a duniyar kimiyya da fasaha so duka waɗannan suna daga ciki a zaman da aka yi akwai ɓangarori na ci gaban zamanin da malaman suke da fahimtar ma koyansa ga musulmai ba ma wai halal ba ne wajibi ne wajibi ne ba ma halal ba na farko a taron daga cikin abin da aka yi ittifaki shine a cikin ƙur'ani ayoyin da Allah ta'ala yi mana umarni mu yi mukaranci duniya da abun da ke cikinta mukaranci karanci sammai bakwai da kasai bakwai da halittun da ke ciki akalla akwai aya 750 a ƙur'ani kawai to study the universe studying universe akwai akalla aya 750 a ƙur'ani da ke magana akan mu yi studying duniya da muke cikinta sannan baya ga wannan cewa dole mu ci gaba a kimiyya mu yi excelling na farko duniya yanzu haka ta kalla a da ana maganan kasashen da suka fi tattalin arziki a duniya ana maganan waɗanda suke da natural resources ne yanzu kuma kana duba gdp na duniya kasashen da suka fi ba wai kawai natural resources bane technology ne yake kai su ga wannan yanzu kasar da fi kowanne gdp a duniya gross domestic product ita ce america akalla gdp su ya kai 25 trillion naira as at 2022 kamar yadda international monetary fund suka fada followed by china da suke da wajen 19.5 trillion usd idan muka duba waɗannan ƙasashe biyu dukkaninsu ai abin da yake ba su gudumawa na ci gaba a tattalin arziki shine technology din ba wai man arziki suka fi kowa na mai ko abu da ya kama da haka ba technology ne sannan in ka duba ƙur'ani allah ta'ala ba mu ƙissosi da ya jace mu ɗauki izina daga ciki akwai ayoyi da dama min babil misal allah ta'ala ya ba mu ƙissa ta ainihin zulkarnain cewa wa ya naka an dhil qarnain qul sa'atlu alaikum minhu dhikra sai Allah ya ce inna makanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli shay'in sababa ba a sababa suna tambayan ka akan dhul kamar yadda ya zo cikin suratul kahfi daga aya ta 83 84 85 sai ya ce zan ba ku labari daga gare shi zan ambata muku wani abu gare shi sai Allah ya ce abin da muka yi wa zulkarni ne inna makanna lahu fil ardi lalle mun tabbatar da shi a bayan kasa daga cikin tafsirin malamai da aka yi diskasin adamar shine a wancan zamanin zulkarni ya ɗara mutane da yake rayuwa da su akan kimiyya da fasaha na lokacin shi yasa ya ce inna makanna lahu fil ardi yanzu duba kasashen da ake cewa super powers a duniya da me suka fi da technology ne fa dukkan wannan korewa ne na technology yasa ake ga su suka fi kowa karfi a duniya su suka fi kowa mai saboda technology kasashen da ba su technology har sharaɗi ake sa muku na abin da za ku saya sai a ce ba za a sayar muku ba ma ba a yadda da ku ba da kuɗin ka sai ake sayar maka saboda an san ba za ka iya yi ba kuma Allah ya ce fa'at ba a sababa da muka ba shi wannan ilimi na sabubba din kuma shi zurkar ne sai ya bi wannan sabubba din so ai idan muka duba asali artificial intelligence ma fara shi ne a third industrial revolution a tarihi in bi wanda ya fara kirkiro kalmar artificial intelligence ya hada kalmomi guda biyu a matsayin ilimi sunansa john mccarthy a 1956 ne malami ne a massachusetts institute of technology a america jami'a ce mit to daga nan ne aka yi wani conference ya kirkiro what artificial intelligence ya yi ne kuma idan ka duba za ga tun a lokacin fil din ci gaba yake kuma tsoro da ake ji cewa wai zai kwace ayyukan mutane eh zai kwace aikin wanda bai san technology ba don artificial intelligence ai dan adam ne yake yi Allah ya halicci mutum kuma mutum ne yake yin technology din yanzu saudi arabia a shekarar nan kadai sun ware kuɗi da za su yi investing a artificial intelligence shi kadai dalan amurka biliyan 40 in ka duba budget din najeriya gaba ɗaya a 2024 din nan around 28 trillion naira ne in ka dauki exchange rate a 1400 naira bai kai 40 billion usd ba wannan fa ba wai bajet din saudi arabia a kiwon lafiya ko ilimi ne ko tsaro ba ko harkar noma a'a a kadai artificial intelligence ne wannan kuma bangare ɗaya ne a cikin bangarori da yawa na ma fourth industrial revolution din bangare ɗaya ne amma sun ware kusan investment 40 billion usd za su yi saboda in ka duba statistica market value na artificial intelligence kadai a 2023 ya kai 200 billion usd kuma an yi predicting by 2030 nan gaba shekara shida zai kai 1.8 trillion naira in ka ɗauki robotics kuma market value a 2022 ya kai 26.5 billion usd so da haka al'amura ne da ke kawo wa kasashe da individuals kuɗi mai yawa a duniya yanzu the most richest mutane a duniya in ka duba za ga duka a technology suke ko ka ɗauki mutumin faransa ko mutanen amerika da suke kan gaba za ka ga duka technology ne irin mark zuckerberg ba ma nan irin su elon musk da suke gaba-gaba su jeffrey bezos su bill gates su mark zuckerberg duka menene duka technology ne ba wani abu bane fa duk technology shi ya ba su wannan so da haka sai mu kiyaye kada a bar mu a baya ina aiki tare da gwamnatin tarayya a 2021 mun buɗe national center for artificial intelligence and robotics a nan abuja in kaya shine acronym din ita ce ta farko a afirka me dalili saboda in kuna so ku ci gaba a technology sai kun zama very proactive kuma ga matasa lokaci ya wuce da za a ce wai ka je jami'a komai aka baka ka karanta wanda ya maka wannan wasiya bai san duniya ta tafi ta bar shi bane lokaci ya canja mun wuce lokacin wai a ce ka je ko jami'a za ka karatu sai ga kowa ya ce baya son course din kowa ya gudu baya so to kai kafa kafa da karantawa gara ka kara tanadi shekara mai zuwa ka karanta abin da zai amfani kawai dan ka je ka shiga muna da wanda mutum zai je karanta abin da ba a da bukatansa ya zama kamar a museum abubuwan suke a yanzu kuma mutum ya kammala sai zo ce zai aiki a npc ne ko kuma ndic ko central bank ko kaza da kaza kuma shi ya san me ya karanta so in kana so ka yi tsada a duniya ka karanta abu mai muhimmanci da ake bukata na biyu kuma ka ci gaba da adin value wa rayuwarka kullum ka ci gaba da learning everyday kana koyon ilimi musamman abin da ya shafi soft skills da kuma social skills su so, critical thinking complex problem solving so yanzu akwai tactical thinking ma bayan critical thinking akwai tactical thinking so da waɗannan suna da muhimmanci allah ta'ala ya samu wanye lafiya a ran za mu tashi a darasi na goma sha shida a watan ramadana hijira shekara ta 1445 muna ali imran in ka gane na za a tayi sai ka fara bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا horas são reunidos قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا فسيروا في الأرض فانظروا jazakumullahu khaira aya ta 135 a suratu ali imran Allah ta'ala yana ci gaba da bayyana mana siffofin masu takawa da muhsinai yace wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakaru Allah gafaru li dhunubihim wa man yaghfiru dhunuba illallah Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun Allah ta'ala ya ce bayinsa na ƙwarai su ne waɗanda na waɗanda iza fa'alu fahisha idan suka aikata wata alfasha au zalamu anfusahum ko suka zalunci kansu ta yin zunubin da bai kai alfasha ba zakarullah sai su tuna Allah fastagfaru li dhunubihim sai su nemi gafarar zunubansu daga wurin Allah wa man yaghfiru dhunuba illa Allah wa ya isa ya gafarta zunubai in ba Allah ba wane ne ya isa ya yafe maka in ba Allah ba walam yusirru ala ma fa'alu Allah ya ce ba su toge ba akan saba masa wa hum ya'lamuna alhali suna sani wannan aya abin da take bayyana mana a dunkule shine na farko muminai muttakai muhsinai da muke maganan siffofinsu a baya suna iya yin zunubi babu wani mutum wai dan imaninsa da ba annabi ko manzo ba da baya iya yin zunubi kowa yana iya yi sai dai abinda addini ya karantar da mu Kullum ya zama zunubanmu raguwa suke yi kuma bin Allah mu karuwa yake yi ya zama a wajen bin Allah da nisantan sabon Allah jiya ya fi shekaran jiya yau ya fi jiya kuma muna nufin gobe ya fi yaushe ya fi jiya ya fi yau ya zama muna kusantan kabari mu ga Allah tana karuwa ninkin ba ninki saba masa kuma iya raguwa shi yasa babu hatsarin da ya kai kwanaki na karewa alaka da Allah tana lalacewa babu bala'in da ya kai wannan muna nufan kabari kuma ya zama ayyuka suna lalacewa bala'i ya kai bala'i shi yasa daga cikin sifofin muttakai jiya da muka kira guda shekaran jiya shine na farko suna neman gafara Allah na biyu suna gaggawa wajen neman aljanna kamar yadda yake a ali imrana aya ta 133 siffofin muttakai kuma ko kuma muhsinai sune ne yunfiquna fi sarra'i wad dharra'i wal kadhimin al ghaidha wal afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin kaga mun samu neman gafara da kuma gaggawa wajen neman shiga aljanna na uku ciyarwa a lokacin wadata na hudu ciyarwa a lokacin kunci na biyar sai me ya fushi na shida yafiya idan an cika sharaɗin yafiya da to da Allah ya bayyana siffofin masu takawa da musu ne sai ce ce wallazi su ne waɗanda idan fa'alu fahisha idan shaidan ya yaudare su suka aikata ko da wata alfasha malamai suna fashara a alfasha mafi kankanta da kaba'ir zunub ashe kenan mumini wataran shedan na iya masa tarko ya fada amma kuma wannan ba dalili bane da imanin ka ce ai an riga an ce shedan na tarko a fada ni ma barin fada ba daidai bane shi mumini original muttaki original yana kokari duk inda zai nisanci sabon Allah ba wai sake jiki yake ba dan an fada ya ce zai a'a yana kokarin kada ya aikata ne in aka ce muminai suna iya yi wannan sai kara mar kaimi ya ga yaya za a yi shi kada ya fada musamman zunubin da yake kabira in kaga an ce zunubi kabira ne ko fahisha to yana nufin zunubin da Allah yake kiransa a Qur'ani ko yazo a hadisi da ake gwama zunubin da kuma wani punishment ko kuma wani abu na shiga wuta ko kuma wani la'anta ta Allah ko ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana ake gane zunubi da ake ce masa kabira in an ce alfahisha kuma malamai na ƙur'ani suka ce shine zunubi babba da wanda ke aikata shi yake idan ma yana yi shaidan ya yaudare shi baya so a ga yana aikatawa a da da ake da kunya a duniya akwai zunuban da ma 'yan ƙanana ne amma dattawa ba sa yadda a ga suna yi kai iyayenmu da kakanninmu idan shari'a ta musu dama masu ajiye azumi ko kunu ba sa sha ana gani buya suke su sha saboda me halal din masu suna buya saboda suna kunyan dalilin rashin lafiya ko uzuri nasu na mata ya sa su sha ruwa a gansu so alfahisha shine zunubin da idan za ka yi shi ko shidan ya gare ka na farko baka so a ganka na biyu in ma an ganka kana jin kunya to shi ake cewa alfahisha da bayyanan labarin iya taɓa mutuncin mai mutunci a da idan mutum ya yi alfahisha wani yana barin garinsu da ƙasarsu ya gudu ba za a ƙara jin tarihinsa ba don ya yi abin kunya to yau fa alfahisha za duniya ta lalace dukkan zunubin da ke alfahisha ana iya yinsa a duniya ana nuna shi a talabijin ana kallo live yau fa an kai matakin da idan kana kallon live televisions ko kuma a youtube stations ana iya nuna ɗan adam ya auri karya a fili ido da ido yana kallonsa yana mu'amala ta irin mutanen annabi ludu ana gani kuma ana recording la ilaha illallah muhammadu rasulullah shi sa mun shiga wata rayuwa da wallahi al'adun a wani halaye kai ka ce dabbobi aka koba wai dan adam a rika rekodin dinsa tsirara haihuwar mahaifiyarsa da namiji ɗan uwansa suna luwaɗi kuma ana recording ɗinsa kuma ana uploading ɗinsa a intanet kuma ana ganin idonsa ana ganin idon wanda suke yi la ilaha illallah Muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ilaha illallah Muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam alfasha da ake ɓoyewa a da yanzu bayyana ta ma ake yi shi yake nuna cewa ana komawa rayuwar dabbobi sai wanda Allah ya kare ina tuna akwai wata malama da ba musulma ba ba hijabi take sa ba amma tana da ladabi da girmamawa tana karantarwa a jami'a in ta ga 'yan mata sun zo ko musulmai ko wanda ba musulmai ba sun bayyana tsiraicin jikinsu sai da ce da Allah ku je ku canja kayan nan wannan kayan da kuke bayyana tsiraici in kun yi aure me za ku kai gidan mazajen ku kuma su gani tun a waje iska ya hura komai kowa ya gani da take gaya musu kenan ba ta ja aya a ƙur'ani ko a bible ba amma in kuna da mutunci jikin da za ku ɓoye shi kai wa mazajen kun kun aure kuma kun bayyana komai kowa ya gani to me abin sha'awa shi yasa duk inda ka ga an kira alfashi a ƙur'ani za ka ga babban zunubi ne kuma zunubi ne wanda za ka ga yake mai zunubi wanda kake jin kunyan in ma mutum ya yi a gan shi. ana ɓoye zunubin a ran ma ka tuna a ƙur'ani. ka nema mana misalai ko da guda uku ayoyi uku kenan da kuma zunubai guda uku da Allah ya kira su da alfasha a ƙur'ani a babin misali da gaggawa sai mu ce wala ayan a ɗan sake kaɗan aran sake maimaita ta zai zama nisa'i ne aya ta ashirin da biyu a sake ta aran ma wala tankihu ma naka ha'aba ukun minan nisa illa innahu na fahishatan wa maqatan wa sa'a makatan din ne ban ji ba eh, yanzu kan na je eh, baka fada ba ko eh, kuma ka sanin yi wa manyan gwanaye gyara sai an biya hankali shi sa in suka da sai mu dan ce dan yi ribas ka dawo Allah shiga gafarta malam gwanin ne walutan iz qala liqaumihi atatuna al sai na uku wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila Allah ya muku albarka gwani Abdullahi Abba misali na farko shine misalin alfasha inda Allah ta'ala yake cewa kada ku auri abun da iyayenku suka aura wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa'i illa ma qad salaf innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila nisa'i aya ta 22 kar ka yadda ka auri iyalin da babanka ya aure ta sai dai abin da ya faru a jahiliya gabanin musulunci Allah ya yafe muku ai kaga akwai kunya da rashin sanin ya kamata mutum ya auri matar babansa sai Allah yake cewa wannan ya kasance kana fahishatan kaga sai ya ce alfasha ne wa maqtan kuma wasa a sabila na biyu luwatsi Allah ta'ala ya kira akan alfasha yake cewa wa lutan idh qala liqaumihi ata'atuna alfahishata ma sabaqakum biha min ahadin min alalamin innakum lata'atuna rijala shahawatan min dunin nisa kamar yadda ya zo a cikin suratul araf aya ta 80 da ya kawo wadda na fara karantawa 81 Allah ya ce annabi ludu ya ce wa mutanensa a ta'atun alfahishata za ku zo alfasha ne ma sabaka kun biha min ahadi min alalamin babu wani wanda ya riga ya ku aikata a cikin mutane kaga luwatsi ma alfasha ne shi yasa aka ce alfasha zunubi ne da laifi ne da mai mutunci bai so a ce yana yi ba yanzu da ake sawa ma a duniya ana kallo online ba sai na uku zina Allah ta'ala yake cewa wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila wannan zai zama cikin Isra'i aya ta 32 Allah ya ce kada ku kusanci zina don zina ta kasance alfasha ne kuma hanya ce ta rayuwa mai muni to wannan sune misalan alfasha kwaya uku ne misalai auren matar mahaifi da ya sake yin luwadi ko yin zina to wallazina idza fa'alu fahisha dukkan wani zunubi da yake kabira daga cikin kabirai kaba'irar zunub akwai ƙarya akwai munafurci akwai annamimanci akwai cin naman mutane dukkaninsu kaba'irai ne bayyana tsiraici na mata duka kaba'irai ne duk wannan kaba'ir ne shanye abin da ke sa maye kaba'irai ne duk waɗannan kaba'irai ne so waɗannan misalai ne kaɗai a ƙur'ani so idan tsautsayi ya faru musulmai na kware ko bayan Allah na kware suka fada cikin alfasha ko kuma au zalamu anfusahum ko suka zalunci kawunansu in an ce zalamu anfusahum anan iya nufin zunubin da bai kai alfasha ba sai a ce ko suka zalunci kawunansu daga cikin muhimman darasi da muke koya a nan shine sai mu tambayi kanmu ta yaya za a yi mutum da ke da son kansa da ƙur'ani ya bayyana ɗan adam da son kansa ko mutum zai zalunci kansa in yanzu a babin zalunci babu haƙƙi kama wani mai kamasa ka zalunce shi amma wa yake zama kawai ya ta marin kansa dau ba zan kwatanta ba sai eh, ba wai marin zange ba haka ya ɗauki kansa ya zabga wa kansa mari wa yake yin wannan babu a in ya daki kansa to ya zalunci kansa in ya maru wani ya zalunce shi to wa yake zaluntan kansa ka'ida malamai suka ce zaluntar kai shine bangare biyu na farko Allah ya ce kada ka aikata sai ka aikata ka zalunci kanka na biyu Allah ya ce wajibi ne ya wajabta maka kuma ka ƙi kana da ikon yi ka zalunci kanka wato ma'anan zaluntan kai shine ƙetare iyakokin Allah ko ya ce kada ka yi ka je ka yi ko ya ce ka bari kuma ka ƙi barin to waɗannan in ka yi su to ka ƙetare iyakokin Allah to ƙetare iyaka da Allah ya sa limit da shinge na Allah to wanda ya wannan ya zalunci kansa harama kana da misali daya Qur'ani da zaka ba mu sai mu wuce bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul 'iddah hmm. wattaqullaha albarka gwani abdullahi wannan misali ne mai kyau aya ta farko a talak allah ya ce wa tilka hududullah wannan su ne iyakoki na allah wajibi haramun sai ya ce wa mai ya ta'adda hududallah duk wanda ya ƙetare iyakokin allah nan faƙadi zalama nafsa ya zalunci kansa to shine au zalamu anfusahum din shine zaluntan kai Allah ya yi iyaka sai ka ƙetare to duk wanda ya ƙetare iyakar Allah ya zalunci kansa so au zalamu fusahun zakarullah sai su tuna Allah wato sun yi laifin sai suka karanta ƙur'ani sai suka ga misali kenan suna kai da ga ashe fa kaza ne laifi ne ko kuma yana laifin sai aya ta zo masa Allah ya haramta ko hadisi ya haramta shine zakarullah kana da aya ɗaya ko da zaka ba mu aran ma amanu wa taqwa قلوبهم الله ألا الله تطمئن القلوب wannan zai zama cikin suratun ra'adi ba aya ta 28 Allah ya ce waɗanda suka yi imani da Allah zukatansu sukan samu nutsuwa ne da ambaton Allah to zakarullah sai suka tuna Allah sai suka tuna a zuciyarsu ashe fa Allah ya haramta munafurci da ya yi ko gulma da ya yi ko kuma annamimanci da yi ko ɗaukan abu ba nasa ba da ya yi ko zina da ya yi ashe fa Allah ya haramta sai ya yi regretin aikin da ya shi shine au zalamu anfusahum zakarullah sai suka tuna Allah abinda za su yi na gaba fasta fastaghfiru li shi shine sai su nemi gafara Allah ana tunawa sai a nemi gafara kuma a shekaran jiya darasin da muka yi na baya na ƙarƙashin aya ta 133 a cikin ali imranan wasari'u ila magfiratin min rabbikum kuma yi magana mai tsawo akan neman gafara ba sai na maimaita ba cewa neman gafara Allah yakan hada mutum alkhairin duniya da lahira yakan taimaka masa wajen samu a cikin sauki faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana Gafara yursilis samaa alaikum Midirara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa ya ji allakum hara cikin suratu nu daga aya ta goma sha ɗaya sha biyu an ga dama a kai sha hudu sha biyar ma duka kaga sai Allah ya ce fasta gafaru li dhunubihim suna neman gafara Allah daga cikin hanyar neman gafara mutum ya zauna ya ta astagfirullah in kuma zunubi ɗaya mutum ya aikata in akwai haƙƙin ɗan adam to ana so ya ɗauki haƙƙin ya miyar masa in babu wani haƙƙin mutum daga cikin fastagfaru li dhunubihim shine mutum ya abin da ake cewa salatu tauba sallar tuba wannan ta tabbata a me ta tabbata a sunna akwai salatu tauba shine mutum ya yi sai gane ya yi kuskure sai ya tuba hadithin ya cikin sunan na imamu abu dawud rahimahullah babban malamin hadithi sheikh muhammad nasir rahimahullah ya ce hadithi ne hasan hadithin yana abu dawud zai zama hadisi na 1521 idan mutum ya yi zunubi iya tunawa da gaggawa sai ya tashi ya yi tsarki ko kuma yi alwala gwargwadon bukatan abin da ya dace yana yi sai nafila raka'a biyu idan ya nafila raka'a biyu yadda aka saba nafila a cikin nutsuwa da kaskantar da kai zuwa ga Allah da regretting da na sanin laifin da ya yi in ya kammala ya sallama malamai suka ce yana iya karanta kafaratul majlis a bayan wannan subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik ya yi regretin a sujada ya nemi Allah ya yafe masa zunuban bayan ya yi sallama ya addu'a in dai ba zunubi ne na ganganci aka yi ba insha Allah ta'ala Allah zai yafe maka sunanta salatu tauba wato sallan tuba ta tabbata a sunna ta tabbata daga fiyayyen halitta sallallahu sallam kuma tana cikin a sunan al wato sunnonin da aka kaurace musu a yanzu shine duk zunubin da kai ko da idonka ne ka gani sai ka tashi kai alwala kai fila raka ayyukan nafi Allah ya yafe maka yana da matukar muhimmanci kuma yin sallan da, na sanin yana taimaka gaba mutum ya kiyaye kada ya koma zuwa ga wannan zunubi din insha Allah ta'ala shine fastaghfaru li dhunubihim sai su nemi gafara na zunubansu me yasa suka nemi gafara wannan iya bayyana mumini yana iya yin laifi amma me ake so ya tuba kuma taubatan nasuha da ba zai koma zuwa ga zunubin ba ga hadisi da ya ce kullu bani adam khata wa khairul khata'ina tawwabun in ka duba hanyoyin hadisin iya da illa amma yana iya zama hasan bi turqihi wa shawahidihi hadisin iya cikin tirmizi hadisi na 2727 duk dan adam mai kuskure ne mafi alherin mai kuskure shine mai tuba ibn al-qayyim rahmatullahi Ali ibn al-qayyim al-jawziya ya kawo wata muhimmiyar kissa na iblis a cikin miftahu dari sa'ada a volume na farko nan ba na 142 iblis na yana cewa a ba bani adama bil ma'asi wa ahlakuni bila ilaha illallah wal istighfar wato shaidan ya ce na halakar da mutane da sabon Allah su kuma da suka da sai suka halakar da ni da kalmar shahada da kuma neman gafara Allah in sun yi zunubi duk wanda ke kalmar shahada kuma yake neman gafara Allah an yi zunubi shaidan ya ce to ya gama halakar da ni kuma ya ɗauki fansan abin da na masa kuma ya yi nasara a kaina wa man yakfiru dhunuba man din nan wanne ne wace man ne wa man yakfiru dhunuba asali man wace ce asali man istifhamiyya ne gaskiya man din ismul istifham ne ba shartiya bane ba inkariya bane istifhamiya ne amma kuma lil isbat ne bi ma'ana la ahadan yaghfir dhunuba zunuba illallah. babu ɗaya da isa ya gafarta zunubai sai Allah walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun amma ba su toge akan yin zunubi ba alhali sun sani bi ma'ana togewa akan sabon Allah yafi komai muni da ka toge gara ka yi shaidan ya yaudare ka sai ka tuba bayan shekara ɗaya ka koma ya fi sauki zan wanda ya shekara guda ɗin bai tsaya ba shi yasa hadith yake cewa lam lam tuzinibu la zahaba Allahu bikum wa la ja'a bi qaumin yuzinibuna wa yastaghfiruna la fa yaghfiru lahum kamar yadda hadithin ya zo a hadithin muslim ne zai zama hadithi na 2479 manzon Allah tsira da aminci sabar da yake cewa ba don kuna zunubi ku nemi gafara ba da Allah ya zo da wasu halittu da za su yi zunubin su nemi gafara sai ya gafarta musu ashe neman gafara Allah ma ko da shaidan zai kara yaudaran ka a gaba ka cika sharuɗan neman gafara din babban al'amari ne shine walam yusirru ala ma fa'alu wa hum alamu amma muhimmi in aka yi laifi ɗaya aka tuba a dage kada a koma kada a rika tunanin wannan ya ba da kofar a yi gobe a tuba jibi a koma gata a tuba a'a wannan iya daga cikin halaye na taɓewa, Allah ya kare mu daga wannan amma wannan ɗin kuma ya fi wanda baya tuban ga baki daya na'am ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa ni'ma ajrul 'amilin wato magana sai ƙur'ani <laughs> wallahi ƙur'ani maganar allah ne babu kokonto wato yadda ake tsara maganar a ina ma a ce kowa yana jin ƙur'ani a matsayinsa na balarabe wato ƙur'anin ya fi ɗanɗani ɗanɗano da zaƙi idan ka ji shi a larabcansa don shi ƙur'ani balarabe ne wato fa a yanzu haka da muke baku a hausancan irin da ya karɓi ne ya fi babu ne irin wai a rashin uwa akan yi uwar ɗaki ne amma in ka ji shi a madarasa don Allah ɗauko da aya ta 133 da Allah ya ce sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin ardu hassamawatu wal ardu uiddat lil muttaqin alladhina yunfiquna fis ra'i wad ra'i har zuwa nan sai ce ulaika jazaohum maghfiratun da fa yace wasari'u ila maghfiratin nan anan sai ce ulaika jazaohum maghfiratun to gafara har same ta kuma can da ya ce wa sari'u ila makfiratin min kuma wa jannatin anan sai ya ce wa jannatun suna tsere zuwa ga aljanna ɗaya ne a nan dukkan aljannun ma Allah zai ba su wa jannatun tajiri min hal anharu ba ma aljanna ɗaya ba da dama Allah zai ba su kuma ya ce khalidina fiha <laughs> qur'ani qur'ani ne la ilaha illallah muhammadu rasulullah wato ƙur'ani ƙur'ani ne allahu akbar yadda ya faɗa ɗin sai ya ce ula'ika jaza'uhum maghafiratun min rabbihim wa jannatun tajiri min tahti hal anharu khalidina fiha za su dawoma a ciki sai ya ce wa ni'ima ajirul amilina ko ba ka jin larabci ka san maganar ta magantu wa ni'ima ajirul amilina wato madalla da aikin ma'aikata madalla da sakamakon aikin ma'aikata in Allah ya yi magana ya ce maka wa ni'ima ajirul amilina la ilaha illallah kai ka san kayi aiki an karbi aikin inda ka kasa an tallafa maka an ce je ka aljanna <laughs> saboda lokaci ma iya a nan wa ni'ima ajirul amili na madalla da sakamakon aikin ma'aikata guda nawa ne a ƙur'ani a ramma guda uku ne go ɗaya ni'ima wa ni'ima ajirul na kawo ta biyun kai isa suddais a'a kawo ayar aya za ka kawo